وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 196 a littafin bulugun mara muna cikin kitabul hajji babi na shida باب hajji الحج ودخول مكة muna cikin bayani akan hadisi na farko hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa jabir yana bayanin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka saboda aikin hajji jabir ya yi mana bayani game da tsawafin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan darasi yana karantar da mu sa'ayun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada' yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ayi bayan ya gama طواف هذوك تندي مكة النفر قول النبي صلى الله عليه وسلم يأي شين طواف قام جيك عندما كذلك مكداكة حديث جابر قال جابر رضي الله تعالى عنهما ثم خرج من الباب إلى الصفا wato ba daga farkon hadisin ba ne sun makaraja min babi ila safa sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama tsawaf sai ya fita daga kofar masallacin ka'aba zuwa dutsen safa ka'aba tana da masallaci wanda yake kewaye da ita wannan masallaci yana da kofofi a yanzu guda 79 ne kofofin masallacin harami guda 79 ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ka'aba yana da kofofi kofar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallacin ya shigo ka'aba wannan kofar a wancan zamani ana kiranta babu bani shaiba babu bani shaiba amma a yanzu ana kiranta babu sala kuma ana kiranta ma babu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ita wannan kofar ita ce take fuskantar makamu ibrahim don haka ba kofar da aka akasari alhazai suke shiga ba ce ita wannan kofar tana sama tana fuskantar makamu ibrahim kai tsaye saboda haka ita ce kofar da asali idan mutane sun taho umara ko sun zo aikin hajji suke shiga ka'aba kofar tana sama ita ce mafi kusa da rijiyar zamba. kuma abin da yasa ake kiran sa babun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka wannan ita ce kofar sa saboda ita ce kofar da ta kusa da gidan shi da ya fito daga wajen khadija Allah ya kara masa yarda zai shigo masallacin ka'aba to ita wannan kofa ita ce dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a lokacin da ya isa makka wato babu shai ba, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tsawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga kofar kaga kenan ya fita ma daga masallaci wanda ya nuna cewar wurin sa'ayi baya cikin masallaci wannan dalilin yasa malamai suke cewa ko da babu sarki ana ana sa'ayi ya bambanta da tsawa saboda wajen tsawa yana cikin masallaci ma wurin sa'ayi yana waje da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga masallaci ya doshi dutsen safa in ji jabir bin abdullah thumma kharaja min al-bab ila safa falamma dana min safa a lokacin da an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa da dutsen safa qara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 158 ta suratul baqara inna safa wal marwata min sha'airillah lallai afafa da marwa suna cikin wuraren ibadan Allah sahabbai suna tare da shi saboda ya gaya musu ku zo an yi manasikaku ku riki aikin hajjinku daga yanda zan yi saboda tayi bada ba za a yi hajjin da ne ba don haka sahabbai suna tare da shi ana biyan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya karanta ayar alqur'ani yana mana isharar da cewa duk abin da mu yi mu samar masa hujja daga littafin Allah sai manzon Allah ya karanta inna safa wa marwa min sha'airillah kamar yana ga masahabbai to ga abin da Allah ya faɗa a to nan za mu tafi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake yi akwai hujja a kai inna hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani duk wanda ya bi manzon Allah to aikinsa yana da hujja ta ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya inna safa wal marwa min sha'airillah lallai safa da marwa suna cikin wuraren ibadan allah a littafin lisanul arab a mujallar da fashe mai ɗari hudu da goma sha hudu sha'ajirul hajji ya ne manasiku idan aka ce sha'ajirul ba ana nufin alamatu ibadatu ba alamomi da Allah ya sanya saboda bautan shi saboda haka yasa aikin hajji yana da wurare na alamomi na bautan Allah rashin sanin ma'anar sha'ira shi ke sa wasu suke tamani kamar ana zuwa ana bautan ka'aba la ba bautan ka'aba ake ba saboda ana dawafin ka'aba ba ana bautan ka'aba ba ana bautan rabbul ka'aba idan an tafi kan dutsen safa da marwa ba bautan wurin ake ba Allah subhanahu wata'ala ya kira su da suna ba alamomin bautar Allah kaga Allah da kansa ya faɗa cikin alƙur'ani da ce ana bautan ka'aba ko ana bautan safa da marwa ba la ka'aba safa da marwa shine ake cewa at-tawaf wa sa'i wa rami wa sabr idan kai tsawafi kana gudu din nan gudun da kake yi sha'ira ce alamar bautan Allah ne kana zagaye ɗakin Allah subhanahu wata'ala zagaya wanda kake ibada ce wannan ibada da kake Allah shi ya shar'anta ya ce ka yi da ka san hikimar da baka sani ba Allah yana shar'anta abin da ya ga dama ga bayinsa amma ya tabbatar mana cewa waɗannan gurare wato gurare ne na bautan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan mutum ya yi tsawa idan mutum ya yi tsayuwa arfa ka tafi arfa a ji a yi tsayuwan arfa a dawo musdalifa a zo a ɗauki tsakuwa a yi jifa waɗannan dukansu <clears throat> sha'ayun lai bayan an gama a yanka dabba alamomi ne na bautan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mu yi ya shar'anta mu yi saboda wato ya kasance ibada gare shi sannan kuma akwai hikimomi da dama cikin waɗannan abubuwan da Allah ya shar'anta mana don haka asali da larabci a shi ne a amadu hajji wa kudu ma ju'ida alamar da ayyukan hajji su ake kira a sha'ayir sannan duk wani abin da aka sa ya zama alama na bautan Allah wannan abin ana kiransa a shaira yana da eh, tajin luga na ismail al-jauhari da littafan luga da dama wato don haka idan allah subhanahu wa ta'ala ce min sha'airillah yana nufin suna daga cikin wurare na bautan allah subhanahu wa ta'ala jabir ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambatonsa zan fara da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambatonsa wato Allah ya fara ambaton akwafa saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara fa'ali daga dutsen akwafa jabir yake fara iya akwafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haura shine raqiya ya haura dutsen safa hatta ra'al baita har sai da ya hangi dakin ka'aba fastaqbala al-qibla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla fa wahada Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kadaita Allah wa kabbarahu yayi kabbara wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin da ke cancanta abota masa face Allah Allah ba shi da abokin tarayya mulki na Allah ne godiya tana ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah mai iko ne bisa dukkan kodu la ilaha illallah wahdahu babu abin da ke cancanta a bauta masa face Allah an jaza wa'dahu Allah ya tabbatar da alkawarinsa ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da alkawarinsa kaga Allah ya tabbatar da alkawarin da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ba ka nasara inna fatahna laka fathan mubina gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo lokaci wanda mazan Allah ya tafi makka musulunci kadai ke wannan gari babu kafirci kaga Allah ya tabbatar da alkawarinsa wa nasara abdahu kuma Allah ya taimaki bawansa ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzab wahdahu kuma Allah ya tarwata rundunoni shi kadansa kamar yadda al-imam shaukani a cikin nailul awtar ينا مجدد في إلى تكون شدة والمراد بالأحزاب <clears throat> الذين تحذبوا على رسول الله وتو كديدو تسك حتى رندنوني سك زوز دن دنفن سياكي النبي صلى الله عليه وسلم شاكي كرا يوم الخندق يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة لو كتنا النبي صلى الله عليه وسلم يكي قرم مدينة الهجرة تشي كرا تهدو larabawa suka haɗa gangami mayaka akan za su ga bayan musulunci Allah ya tarwasa su shine manzon Allah yake ma Allah godiya kaga abin ya auku a shekara ta hudu amma gashi a shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin haji yake cewa yake ma Allah godiya Allah shi ya tarwatsa rundunoni shi kadansa wannan ya nuna idan Allah ya maka ni'ima godiyar ba ta kare godiyar ba ta karewa ba za ka bar yin don ka ce na gode maka ya Allah sau daya da ita ba jabir ya ce kun da'a bai na zalika to sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a tsakanin wannan zikiri da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a tsakanin waɗannan zikirori salasa marratin sau uku saboda ka kaga akwai kabbara akwai zikiri akwai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su sau uku summa nazala ila marwa sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko da eh, eh, wato daga kan safa ya tafi marwa hatta sabbat qadamahu har lokacin da sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gangaro wato in hadaraka shine in sabbat qadamahu tawayen annabi sallallahu alaihi wasallam sun gangaro fi batsinil wadi a cikin kwari saboda akwai kwari tsakanin safa da marwa akwai kwari to da tawayen annabi suka gangaro wannan cikin kwari sa'a sai manzon Allah ya ruga da gudu hatta idan sa'adata har sai da su suka fara yin hawa masha sai ya kama tafiya ilal marwa har ya isa zuwa da marwa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya yayi gudu a lokacin da yake sa'i fa fa'ala ala marwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa marwa sai ya aikata akan dutsen marwa kama fa'ala ala safa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata akan dutsen safa irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan dutsen safa shine wanda ya yi akan dutsen marwa ya ce fa zakaran hadith saboda ka sai ya ambaci hadisin inji ibnu hajar wa zakaran hadith wato nan ibnu hajar ya tabbatar maka ya datse magana ko ya datse magana shi yasa yace wa zakaran hadith kuma jabir ya ambaci hadisin hadisin yana da saura kenan wato yanda jabir ga yanda hadisin ya zo a sahihu muslim domin iyakan nan zamu dakata ya ce sun makaraja min albabi idan safa falamma dana min safa qara'a inna safa wal marwa min sha'airillah abda bima bada Allahu bi fa bada bis safa فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا يندى حديث يضع صحيح مسلم كنا فتولنا شين بيان جابر بن عبد الله game da aiki na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da ya isa garin makka aiki na farko shine tawaf ya gama tawaf fi sa'i wannan bayani yana dauke da matsaloli guda bakwai matsala ta farko yana tabbatar mana fa'ayi ya samu hujja ta ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah sa'ayi ibada ce wacce Allah subhanahu ya shar'anta ta a cikin alkur'ani kuma manzon Allah ya tabbatar da fa'ayi a aikace amaliya saboda wannan ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 158 inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima saboda haka anan akwai sabani da malamai suka shin sa'ayi rukuni ne ko sharadi ko wajibi shin sa'ayi rukuni ne ko wajibi idan aka ce rukuni ana nufin wato wata gaba ce na ayyukan hajji da kuma umra wanda in an rasa ta hajji bai inganta ba umran ba ba inganta ba kuma bayan da za a yi a gyara sai an yi shi ne rukuni amma idan aka ce wajibi ana iya gyarawa shi ne za a yanka rago kawai saboda an saba wata ka'ida ta daga cikin ka'idoji na umra ko kuma aikin hajji akwai bambanci tsakanin rukuni da kuma rukuni da kuma wajibi kamar sallah ne kamar sallah misali ruku'u rukuni sujuda rukuni misali mutum ya bar ruku'u da ya gama sallah sai ya yi sujudu sahawi sallah ta inganta ba ta inganta ba saboda ya bar rukuni babu abin da zai gyara sallar sai ya kawo rukuni saboda ka sujudu sahawi ba zai taba gyara rukuni a sallah ba ba zai taba gyara shi ba me zai yi sai jefar da wannan raka'a ya kara wata raka'a sannan ya sujudu sahau to haka aikin hajji yake idan aka ce sa'ayi rukuni ba yanda za a yi mutum ya bar sa'ayi sannan kuma aikin hajjinsa ko umararsa ta inganta kuma wannan shine fahimta mafi inganci ba tare da mun kawo dalilai na malamai da ke cewa wajibi ne ba jabir ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina taha ila mas'a a lokacin da annabi sallallahu alaihi wurin sa'ai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wurin sa'ayi yana cewa if'au fa inna allaha kataba alaikum sa'i wanda ya zo cikin hadisai da yawa na'am yana daga cikin riwayar da aka samu daga wasu mata da suke garin makka na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'ai sabanin labarin da jabir bin abdullah ya bayar hadisin yana al-musnad fara'aituhu yas'a hatta bada turkubatahu min inkishafi izarihi wata mata da ake kiranta habiba bintu abi tajrata habiba bintu abi tajrata tana daga cikin matan makka take bada labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka zai aikin hajji mata sun yi ta fitowa mata sun fito daga gidaje saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a na son su ganshi gashi dai dan gari ne dan makka ne amma ya dade da barin garin makka ya zauna a madina shekarar sa goma an yi ta gwagwar maya Allah ya bashi nasara yanzu makka ta zama garin musulunci gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho aikin hajji. sai zama mata ma sun fito saboda su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan mata da ake kiranta habiba bintu abi tajrat tace ra'aytu rasulullahi yatufu baina safa wal marwa na ga manzon Allah yana tawafi saboda haka yasa akan ce ma fa'ayi tawafi shi ma fa'ayi tawafi ne saboda kana kaiwa kana kawowa kana tafiya kana dawowa kamar dai tawafi na Ka'aba shi yasa Allah ya kira sa'ayi da dawafi a cikin alqur'ani inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima yatawwafa Allah ya kira tafiyar da kake tsakanin safa da marwa da cewa tawafi ne wannan yasa malamai ke kiran sa'ayi da cewa tawafi shi ma tawafi a tawafu sadi ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tsakanin safa da marwa wannan su bai da ya dai mutane na gabansa wahu wara ahun shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya manzo Allah baya tafiya ana bin bayansa sabanin halaye na mutane babban mutum yakan so yana tafiya ana bayan shi to shi manzo Allah kuna gaba ne yana baya kuma shine abinda jagora ya kamata ya zama saboda in kana baya za ka ga rauni a tafiyar da ake har ma ka iya ba da shawara ko kai gyara gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai a bar bayansa ga mala'iku gabansa mutane su wato mutane su wuce ta gabansa amma bayan shi a bari ga mala'iku a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya lokacin da ya fara gudu in ji ta wannan matan wa huwa yas'a yana gudu hatta ta rukbatan min shiddati sa'i har sai da nake gani kamar ma na ga gwiwoyinsa saboda tsananin gudun manzon Allah ita wannan matan take fada kasan idan mutum ya daura mayafi ya daura mayafi ya ruga a guje mayafin zai ringa dagawa ta inda mutum yana nesa zai dauka ko ya ma ga wato gwiwarka ma ba ta ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tana cewa ya duru bihi izaruhu saboda mayafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura yana ta zazzagayawa manzon Allah yana gudu sai mayafin yana kadawa dama da hagu saboda haka sai kafafunsa na budewa har ma take ganin kamar ta ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana wannan gudun yana cewa if'au fa inna Allah kataba alaikum sa'i ku yi gudu saboda Allah ya wajabta muku gudu manzon Allah yake faɗin haka amma in ka lura yanzu in ka tafi umra ko ka je aikin hajji zaka ga mutane da yawa suna jin kunya su yi wannan gudu sai kai mamakin abin da ya kai shi ma aikin hajji ina kunya wanda manzo Allah ya ruga a guje mace take ba da labarin gudun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sunan sunan dara ne yana babul mawaqi <clears throat> tace Dakaltu ma'a niswatin min quraish da ni da wasu matan qurayshawa mun shiga wani gida da dara ali abi husayn gidan iyalin abu husayn wani mutum a garin makka a wancan zamani mun shiga wannan gida nan zuru ila rasulillah saboda mu hangi manzon Allah shi kaga matan ba wai zuwa suka yi aka yi cuɗanya da su saboda suna so su ga annabi ana tura tura ba haka bane matan sun shiga wasu gidaje suna lekowa ko za su ga manzon Allah take ba da labari wa huwa yas'a bayna safa wal marwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudu a tsakanin safa da marwa fara'aytu yas'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudu wa inna mi'zarahu la yaduru min shiddati as-sa'i tufafin da manzon Allah ya daura shine al-mi'zar yana zazzagayawa saboda tsananin gudun da manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam hatta inni la aqulu inni la ara rukbatay take cewa har ma nakan ce anya ban ga guyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin yana sahihu ibn khuzaima da in ka duba irwaul galil hadisi na 1072 malami ya kawo hadisan kuma hadisin ya inganta ya tabbata wato labarin ita wannan mata habiba bintu abi eh, tajarat hadisin ta ingantacce wannan dalili sa malamai suke cewa don haka sa'ayi ba ganin dama ba ne. kaga ga umarnin Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ga aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga labarin da ita wannan mata ta bayar ga irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a lokacin da yake fa'ayi if'au fa inna Allah kataba alaikum sa'ya ku yi gudu saboda Allah ya wajabta muku yin gudu ka taba alaikum Allah ya wajabta muku yin gudu saboda ka gudun ya zama eh, wato ya zama ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta dalili na biyu kuma da malamai suke cewa rukuni ne ga aikin hajji da umara <clears throat> shine hadisin Aisha wanda ya shahara hadisin da Urwatu bin Zubair ya ruwaito daga gare ta urwatu bin zubair dan yar aisha dan asma'u bintu abi bakr as-siddiq Allah ya kara musu yarda urwatu bin zubair yayi ya tattauna da ita aisha wanda kanwar mahaifiyarsa ce kanwar mahaifiyarsa ce urwatu bin zubair kanin abdullahi bin zubair yace kuntu lahani ne na cewa inna ta aisha inni la azun rajulan law lam yaqub bayna safa wal marwa ma barra yace mata ni nakan yi tamani ina ina tsammani cewa idan da mutum zai tafi umra ko aikin haji ya yi yin sa'ayi mutum ya yi yin sa'ayi gaba daya bai laifi ba kala sai ta ce lima me ya hujja in ji aisha me ya ka da ta sa har kake ganin in mutum ya tafi umra ko aikin haji yana iya yin yayi sa'ayi kuntu sai nace saboda yadda Allah ya yi magana game da sa'ayi a cikin alqur'ani a suratul baqara inna safa wal marwa min sha'airillah safa da marwa suna cikin alamomi na bautan Allah wurare na bautan Allah faman hajjal baita aw itamara saboda ka wanda ya tafi aikin haji ya ziyarci Ka'aba ko ya tafi umra fala junaha alaihi an yatawaffa bihima babu laifi gare shi wato dan ya gewaye tsakaninsu to man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ila akhir al wannan wannan ita ce hujjar ka eh ai Allah yake babu laifi gare shi kaga ya nuna ba dole bane ki sai ta ce ma atamma Allahu hajja imri'in wala umrati ma atamma Allahu hajja imri'in wala umratahu Allah ba zai cika hajjin mutum ba kuma Allah ba zai cika umrar mutum ba lam yatuf bayna safa wal marwa matukar bai yi fa’ayi a tsakanin su fada marwa ba in ji aisha Allah ya kara mace yada ma a kan mallahu hajja imri'in wala umrata Allah ba zai cika hajjin mutum ba kuma Allah ba zai cika umrarsa ba matukar bai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa gama magana ta ƙari ta datse shi saboda yana tunanin abinda aya take nunawa ai babu laifi fala junaha alaihi sai ta ce to bari gaya maka duk mutumin da bai yi sa'ayi ba a hajjinsa hajjinsa bai yi ba duk mutumin da bai yi sa'ayi ba a umarsa umarsa ba ta inganta ba sannan sai ta dawo ta gyara masa larabcin shi wanda shi ke nuna maka zurfin ilimin aisha allah ya kara masa yarda sai aisha ta ce masa yanda ayar ta zo kai baka ma fahimce ta ba walau kana kama ta inda a ce allah yana nufin ba laifi ba ne mutum ya bar sa'ayi lakana da yadda ayar za ta zo shi ne allah zai ce fala junaha alaihi allah ya tsawafa bihima fala junaha alaihi allah ya tsawafa bihima ba an ya tsawafa bihima ba za a samu la ya tsawafa bihima kaga ta gyara mai larabci saboda ka inda a ce Allah yana nufin sa'ayi ba dole ba ne da za a samu harafi na la a gurin fala junaha alaihi Allah ya tawwafa bihima babu laifi idan mutum bai yi sa'ayi ba amma sai Allah ya ce fala junaha alaihi an ya tawwafa bihima sai ta ce to wahal tadri fi makanin raka ko ka san ma me sababin da yasa Allah ya faɗi wannan maganar wato shi ka fahimci sababin saukar aya sannan sababin saukar aya yana taimakawa mutum ya fahimci manufar ayar alkur'ani yana taimaka maka ka gane abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai akwai hadisai da ta yi magana a kai riwayar urwatu bin zubair suna da yawa kuma su suna sahihu muslim riwayoyi duka al-imam muslim ya kawo daga cikin riwaya da ta yi magana a kai ta ce walakin na haɗin zilafin amfar asali ita wannan aya an saukantar da ita ne a dalilin musulman madina a dalilin musulmai da suke madina ba musulman makka ba Kanun kabba an yi a zamanin jahiliya kafin mutanen madina su musulunta yuhilluna limanata qadiya suna yin wato ihram su ziyarci wani gunki da ake kansa almanat suna ziyartar wannan gunkin allati kanu ya'buduna ha'idan mushallal suna bautan wannan gunki a wani guri da ake kiransa al-mushallal yana arewacin makka kilomita 130 tsakaninsa da makka al-mushallal wannan gunkin almanat yana kuɗi saboda haka mutanen madina suna ziyartarsa ziyartarsa din wanda shike ke nun suna tafiya kamar wato kamar kamar suna tafiya ne saboda girman wannan gunki saboda haka suke daukansa a matsayin sashin ibada na aikin hajji saboda haka a zamanin jahiliya ba za ka yi aikin hajji ba idan kana madina sai ka tafi wannan gunkin sai ka ziyarci wannan gunkin da farko idan ka ziyarci sannan sai ka dawo makka fakana man ahalla ta ce to mutumin madina idan ya kasance dama ya yi harami ya tafi wannan ya ziyarci wannan gunkin manat to yakan ji nauyi an yanka wafa bi safa wal marwa idan ya taho makka yayi fa’ayi tsakanin safa da marwa saboda ka so a al'adar su wannan ba daidai bane falamma aslamu so ana dan sai gashi Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta mutanen Madina sai suka taras kuma musulunci ya tabbatar da aikin hajji saboda haka sai suke tambayarsa <clears throat> wancan abin fa da suke yi a zamanin jahiliya tunda aikin hajji yana nan yanda yake illa dai an samu gyare-gyare a zuwan annabi sallallahu alaihi wa wasallam sa'alu rasulullahi an zalika qalu ya rasulullah inna kunna natakharraj an natuhu bayna safa wal marwa <clears throat> mu a zamanin jahiliya muna kamatar mu zo mu yi sa'ayi muna kyamatar sa'ayi tsakanin safa da marwa amma wancan gunki kalmanat wannan shi muna zuwa mu ziyarce shi mu bauta masa kafin mu zo mu yi aikin hajji shine sai Allah ya saukar da wannan aya inna safa wal marwa min sha'airillah ai safa da marwa da kuke kyamatar ku yi sa'ayi suna cikin wuraren bautan Allah subhanahu wata'ala faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wanda ya taho aikin haji ko ya taho umra babu laifi gare shi saboda ya yi fa'ayi wato a waɗannan tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu saboda haka aisha ta ce fasafu daga wannan lokaci sai suka kama yin sa'ayi su ma wato wannan shi ne dalilin saukarwa hadisin yana sahih muslim babu bayani an anna sa'ya bayna safa wal marwa ruknun la yasihu al hajju illa bihi shi yasa imam muslim yayi babi kai. shine hadisi na 2277 yana cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne hajji baya inganta idan ba a yi shi ba saboda aka sai Aisha da ta gaya mar dalili sababin saukar wannan aya ta gaya mar tarihi sannan sai ta ce mar wa qad sanna rasulullah tace kai urwa manzon Allah ya sunanta a aikace practical manzon Allah ya taho Manka ya yi sa'ayi a tsawafa tawaf bainahuma kowa ya sani manzon Allah ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa falaita li ahadin an ya bai da kuma. ko babu ayar alqur'ani babu musulmi da ke da hujjar ya yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa idan aka ce manzon Allah ya yi. saboda ka da babu aya in dai kai masoyin manzon Allah ne aka ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba zan ka ji kyamashi ba wannan riwaya tana sahih al-bukhari kitabul hajji babu wujubi safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah hadisi na 1750 asali wato abin da yasa mutanen Madina suke kyamatar sa'ayi suke kyamatar sa'ayi idan sun a zamanin jahiliyya kamar yadda alqawi ya yi bayani wanda al-imam an-nawawi ya kawo a shafin hadisin Aisha yana sharh sahih muslim juz'i na tara shafi na 21 wato akwai wasu mutane biyu da ake kira isafu da na'ila isafu da na'ila isafu namiji ne na'ila kuma mace ce isafu bin baqa'il akan ce masa ibnu amrin matar kuma ana kiranta Na'ila na'ilatu bintu zaid akan ce mata kuma bintu sahli alƙabu Iyabu ya ce kana min jurhum suna daga cikin ƙabilu waɗanda suka fara zama a makka ana kiransu jurhum zamanin da can zamanin jahiliya fa zana ya dakilar ka'aba su waɗannan mutane guda biyu wato isaku da na'ila sai suka shiga ɗakin ka'aba suka yi zina cikin ɗakin ka'aba saboda fitara fa masaha kuma Allah hajarai saboda haka sai Allah ya rikidar da su sai mai da su su sai Allah ya rikidar da su ya mai da su su fa nusiba inda Ka'aba ana bude kofar ɗakin Ka'aba sai ga mutane nan an mai da su su saboda izgilanci da suka yi ma Allah subhanahu wataala na shiga ɗakin Ka'aba su yi zina Allah ya rikidar da su da wannan abu sai ya ba wa mutanen makka sha'awa saboda yadda allah ya daraja ɗakinsa sai zama kamar abin wa'azi saboda aka sai aka ciro goma mutum mutumin su aka ciro wannan dutse dan an mai da su su ne dukkan su saboda aka sai aka kafa dutse daya a nan daya a can aka sa su a kofar Ka'aba me yasa aka sa a kofar Ka'aba wakila ala safa wal marwa li akbira an-nasu bihima wa yasta'idu saboda mutane in sun gani wato ya zama ishara gare su su gane izgilanci ga Allah yana da haɗari su gane bai kamata mutum yau Allah tsagiranci bai ce zai zai tozarta abinda Allah ya daraja saboda ka ya zama abin wa'azi ga duniya to ana nan bayan lokaci yayi tsawo daga cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiransa Qusayy bin Kilab Qusayy bin Kilab فجعل أحدهما wal الكعبة والآخر بزمزم ya ɗauko ɗaya ya haɗa shi da jikin ka'aba ɗaya kuma ya mai da shi ta inda rijiyar zamzam yake wato ɗaya mutum mutumin wakila ja'alahuma bi zamzam wa nahara inda huma amara bi ibadati ma ana cewa kamar yadda alqabi ya yake ba da labari shi ya yi umarni a koma bautan waɗannan din ma saboda anan ake yanka dabbobi sai zama maimakon wato duwatsun su zama ishara ga mutane sai aka koma aka koma bautan su kuma suna nan a matsayinsu na duwatsun tsawon zamani har haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci har manzon Allah ya hijira ya koma makka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatu makka sannan ya fafasa waɗannan zuwa sai ya kauda su to wannan ya sa mutanen madina tun a jahiliya suke kyamar sa'ai kasancewar an sanya dutse guda a safa dutse guda kuma a marwa wannan yasa suke kyamata ayyuka amma sai Allah ya saukar da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa shi kansa sa'ayin ibada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata mutum ya ji kyamata ba manzon Allah ya kauda duka wani alama wato wata alama ta shirka da take ganin makka al-imam an-nawawi yace mazhabu jama'ir ulama min as-sahabati wat-tabi'in saboda haka akasarin malaman sunna tun daga sahabban manzon Allah har zuwa ga tabi'ai wa man ba'dahum anna sa'ya baina safa wal marwa ruknun min arkanil hajj akasarin sahabbai akasarin eh, tabi'ai akasarin malaman sunna a tsawon tarihi suna cewa shi sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne min arkanil hajj la yaftahu illa bihi saboda haka hajji baya inganta umara ba ta inganta idan ba a yi sa'ayi ba wala yutubaru bitamin wala gairi don haka idan mutum ya bar sa'ayi ba zai yanka rago wanda zai kawar masa da laifin barin sa'ayi ba wanda zai gyara masa wannan laifin wannan shine wannan ke fahimtar al-Imam Malik alimamu imam Shafi alimamu imam Ahmad bin Hanbal akasar malaman sunna haka nan zaka samu a littafin fiqh su da suna bayani kuma dalilin da yasa sahabbai mafi yawa da tabi'ai da sarfu salih suke cewa sa'ayi rukuni ne saboda hujjojin da muka gabatar da farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai ku zo an nima na suka ku ku rika koyon aikin hajjin ku daga aiki na ku rika koyon aikin hajjin ku daga aikin da zan yi shine hujjar da wato ita ce hujjar da Aisha ta kafa ma danyarta take ce mar ai ko da babu ayar alkur'ani idan duniya ta da cewar manzon Allah ya yi sa'ayi babu dalilin da zai sa musulmi ya ce sa'ayi ba dole ba ne kamata yi ya zabura ta wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wal mashru' sa'yun wahidun kuma abinda aka shar'anta sa'ayi sau ɗaya ake yi sa'ayi sau ɗaya ake yin sa saboda haka idan mutum ya tafi aikin hajji zai sa'ayi guda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine hajjin al-qirar da hajji na al-ifrat amma ga wanda ya aikin hajji na at-tamattu to dole sai ya yi sa'ayi ne saboda sa'ayi na umra inda sa'ayin rukuni ne ga umra sa'ayi kuma yana zama har yanzu wato rukuni ga aikin hajji saboda haka yasa dole sai ka sa'ayi guda biyu idan tamattu mutum yayi al-imam an-nawawi yace wal afdal an yakuna ba'da tawaf al-qudum amma abin da aka fi so idan mutum ya tafi aikin haji ya tafi da niyyar al-qiran irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ya kora dabbobi ya shigo makka da nufin wato zai yi umra zai hada da haji to idan yayi umra yayi sa'ayi idan ya yi umra ya yi sa'ayi idan an gama aikin hajji idan ya tafi ya tsawafu ifaba ba zai sa'ayi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sa'ayi guda kenan ya kamata a ce mutum yayi idan hajjin sa alqiran ga abin da Aisha ta faɗa wanda sai ya zama hujja da malamai suke kafawa in ka duba littafin al-mughni na ibn qudama na mujallad uku shafi na 224 yana cewa waqtalafatir riwaya fil fa'i babu shakka sa'ayi yana daga cikin sha'airullah kamar yadda Allah madaukake faɗa a cikin alqur'ani sa'ayi yana cikin wuraren bautan Allah amma me ya hukuncin sa'ayi nan ne aka samu sabani illa dai akasarin malaman sunna abin da suka faɗa shine rukuni la yatimmu hajji illa bihi wannan shine abin da Aisha take faɗa ma Urwa bin Zubair wanda shine fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da masabobi da yawa kasancewar Aisha ta bada hujja da cewa tafa Rasulullah wa tafa al-muslimun aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ayi musulmai sun yi sa'ayi ya'ani bai da safa marwa fa kana sunna fala amri ma atamma Allah hajja man lam yatuf baina safa marwa aisha ta ce babu yanda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya cika aikin hajjin mutumin da yake yin sa'ayi amma abinda kawai malamai suka ce shine ba dole bane a jera su wanda yana daga cikin abinda hadisin Jabir yake karantar da mu kaga shi jabir Allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama tawaf sai tafi sa'i kaga ya nuna ya kamata a hada tawaf da sa'i shine ake kira almuwalatu baina baina tawaf wa sa'i a jera tsakanin tawaf da sa'i amma ba sharadi bane me ake nufi da cewa ba sharadi bane kamar misali ka isa makka ka yi tawaf sai ka ji ka gaji ta shi kenan ka koma gida kana iya bacci mai yawa gobe ka da ko jibi ko gata sannan ka zo ka yi sa'ayi kaga ka jera su a lokaci guda ba ka dai yi din kamar yadda manzon Allah ya yi amma ba a siffa guda ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya raba tsakanin su ba wanda shine abin da ya fi dacewa kai kokari kai sa'ayi bayan ka gama tsawa amma don ka jinkirta tsakanin tsawaf da sa'ayi ba laifi ba ne wanda yana cikin fasawa bin bab yana mujallar na goma shafi bakwai shafin ɗari da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله مسألة تبيو cewar jabir bin abdullah sun makara min albabi ila safa sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga kofar masallaci zuwa dutsen safa malamai suka ce a nan kuma an samu sharadi guda me sharadin sa'ayi yana da mahalli saboda aka ba ko ina ake sa'ayi ba a masallaci don ka tafi maka ba ko ina za a ce za ka yi sa'ayi ba fa'ayi yana da mahalli ina ne mahallinsa shi ne tsakanin safa da almarwa wannan dalilin ya sa malamai ke cewa duk yanda za a ka tabbata fa'ayinka bai fita daga iyakan safa da marwa idan ka yi ta wani wuri to fa'ayinka bai inganta ba mai ake ni da afafa wato asfafa kamar da malamai suka yi ta bayani misali al-imam al-jawhari yana cewa asfafa mawdi'un bi makka wa huwa fi al-asli jambu safatin wa hiya sakratul malsa asali wato idan aka ce asfafa ana nufin dutse wato mai mai mai kyalli dutse mai laushi shi ake nufi da asfafa yana cikin umdatul qari eh, sharhin eh, sahih al-bukhari na alhafizul mujallar tara shafin dari da tara yana daga cikin kalmomin safa wanda Allah ya amfani da su a cikin alkur'ani ana cewa afsafwan afsafwan dutse wanda ya zama to mai kyalli dutse wanda yake mai santsi shi ake nufi da afsafwan Allah ya yi misali da shi a cikin suratul bakara aya ta 264 ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان كمثل صفوان الله يبعد مثال مسلمين دا yake yin gori idan ya ba da kyauta ko ya ba da sadaka ko ya taimako wanda zai yi gori ko ya faɗi bakar magana sai Allah ya ba da misalin sai ya ce kamar ya ce safwan me ake nufi da safwan kamar falalin dutse falalin yudu alaihi turabun ya zama akwai kura a kansa fa asaba huwa bil sai aka yi ruwa alwabil shine almaqaru shadi. ruwan sama mai tsanani kamar wanda bahaushe ke cewa kamar da bakin bakin ƙwarya aka yi ruwa mai tsanani ga dutse kura na kansa me zai faru fatarakahu saddan yani karakahu malsa'a ruwan saman sai ya bar wannan dutsen ya zama shumul babu kuran akai la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu saboda haka asali idan aka ce asfafa ana nufin dutse wato wanda ya zama to falali dutse wanda ke da laushi shi shine ake nufi da asfafa kisa ake danganta shi da malfa wanda yana cikin lisanul arab mujallal da goma shafi na sittin da hudu amma idan aka ce almarwafa shi ma dutse ne ya bambanta da dutse na asfafa asalin almarwa hijaratun bidun barraka dutse ne da ke fari sannan mai kyalli yana da kaifi saboda haka a zamanin da suna amfani da shi ma hatta ta wajen wato yanka dabba dutse ne wanda in ya fashe yana da kaifi Shi shine malamin ke cewa wa bi hasumiyatul marwa bi makka irin wannan dutsen da ake yake makka dutsen marwa dutse ne wanda ke da kaifi shi yasa ake kiransa almarwa yana cikin tafsirin ibn ashur at-tahrir wa tanwir juz'i na bishafi na sittin sumiyat almarwa marwa li'annaha hijaratan min almarwi wa hiya alhijaratu albayda'u allayyina allati turi an-nara wa yusbahu biha dutse ne wanda wato ana amfani da shi wajen kunna wuta sannan ana amfani da wannan dutse ta wajen yanka dabba kuma akwai hadisin Atiyu bin Hatim hadisin Atiyu bin Hatim yana irwa'u gari yana mujallar na takwas shafi na dari da da sittin shida gayatul mara hadisi na talatin da hudu yana sahihu sunan abida hadisi na dubu biyu da da dari 2515 Atiyu bin Hatim yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ara'aita inna ahdana ara'aita in ahduna asaba saydan wa laysa ma'ahu sikil mutum ne ya tafi farauta ya samu dabba amma ba shi da hukan da zai yanka wannan dabba adiyu bin hatim yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayasbahu bil marwa inji adiyu bin hatim shin ya rasulullah mutum yana iya yanka wannan dabban da dutsen marwa wato dutsen mai kaifi shine dutsen marwa wa shiqqatil afa ko ko ya fasa sandarsa idan sandan ta fashe sai yanka dabban da kaifin wannan sanda faƙalar jimar zan Allah ya bashi amsa da cewa amririn dama bi ma shi ita adibin hakin ka zubar da jinin da duk abin da ka ga dama ka'idar ita ce wasu rifin Allah azza wa ka ambaci sunan Allah lokacin yankawa amma ba a la'akari da abin da kai amfani da shi wajen yanka dabban in ji Allah ka ta sabani yadda muke tunani ai wukar ma idan ba ta da kota ba za a yanka dabba da ita ba yankan bai yi ba babu dalilin sa mazan Allah yake cewa idan dutse ne mai kaifi ka iya amfani da shi ka yanka dabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gama idan sanda ce take da kaifi kai amfani da ita ka yanka wannan dabba yankanka ta inganta abinda ake la'akari da shi kawai shin kayi bismillah ko ba kai ba shi yasa mazan Allah yake wazkur ismallahi azza wa jal hadisin yana sahih sunan Abida don haka yasa asali almarwa dutse ne wanda ke yake farin dutse ne mai kaifin gaske farin dutse ne mai kaifi saboda haka ya sa ake kiran dutsen marwa da shi wanda a zamanin jahiliya dutse ne mai dan girma kuma asalin shi dutsen safa yani makadun murtafi min jabal abi qubai akwai dutsen da ake kiransa babban dutse da ake kira abu qubai wanda yake jikin ka'aba wannan babban dutsen shi ya gangaro to da ya gangaro shine ya samar da dutsen safa man waqafa alaihi kana bi za'i hajar al-aswad ya zo a tahzibul lugha tahzibul asma'i wal lugha na al-imam an-nawawi mujalla na uku shafin ɗaya yana cewa asafa mabkuwa mabda'u sa'i dutsen safa inda ake fara sa'i asali dutsen wato abu kubai babban dutsen abu kubai shine wanda ya gangaro ya kare karewarsa shine samar da dutsen safa wato kamar yana zama hancin hancin dutsen abu kubai kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa ya ce wa huwa anfun min jabal abi kubai amma marwafa shi kuma marwa shi ma dutse ne an ku jabali ku aiki an akwai dutsen da ake kiransa ku aiki an wanda nan ne aka yi sabon inda aka yi sabon gine-gine na masallaci sabon ginin masallacin ka'aba da aka yi a yanzu an rusa wannan gefe wanda ya hada da ainihin har wannan dutsen an kau da shi inda ake kira ashamiya dutse ne da ake kiransa ku aiki an a zamanin da to shine wanda ya gangaro ya samar da marwa kaga kenan duwatsu ne guda biyu manya suka gangaro dutsen ko aiki an ya gangaro dutsen abu kubai ya gangaro ƙarshen wannan dutse ake kira safa ƙarshen wancan dutse ake kira marwa sai zama suka zo suka haɗe sai suka yi kwari a tsakani wannan kwari shi ake kira al'abu to tsakanin safa da marwa kaga gangara ne in ka gangaro za ka isa fari sannan ka haura kafin ka isa marwa in za ka dawo ma gangara ne sannan ka haura ka isa safa wannan shi ne mahallin uh, sa'ayi wanda malamai suke cewa hadisin jabir yana mana ishara da shi matukar ba a daidai wannan tsakanin da mutum ya sa'ayi ba sa'ayin sa bai inganta ba uh, ibn qayyim jawziya cikin littafin darus sa'ada uh, mujallad bi shafi na 87 ya yi magana kan dutsen safa da marwa yana cewa wa min kumal jabalani lazani ja'ala kumal lahu suran ala baitihi wa ja'ala safa fi zaili ahadihima wal marwa fi zaili al-akhar wato waɗannan duwatsu guda biyu hanci ne na manyan duwatsu safa hanci ne na babban dutsen abu kubai marwa hanci ne na babban dutsen ko aiki an to sai allah madaukake shar'anta ibada tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu don haka idan mutum ya kai ya kawo domin akwai sabani da yadda malamai malaman tarihi suka ba da bayani game da nisan da ke tsakaninsu amma mafi rinjaye ana cewa ya kai mita 300 tsakanin dutsen safa da marwa wato akalla idan mutum ya kai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya je ya dawo ya gama sau bakwai zai samu kamar tafiya ne da kilomita uku kamar tafiya ce kai ta kilomita uku nisan tafiya kamar ta eh, kilomita uku don haka tafiya ce wanda take da dan sai ibada ce sannan kuma tana zama kamar motsin jiki gare ka akwai malaman da suke cewa nisan ya kai mita hudu tunda in an ce mita hudu kaga ya kusa kai rabin kilomita don mita shi shine kilomita ko rabin kilomita saboda haka idan aka ce mita hudu ta kai ka dawo ka kirga sau bakwai 407 nawa zai samar maka kaga akalla mutum ya samu fiye da kilomita uku yana tafiya don haka ibada ce mai tasiri ibada ce mai ma'ana ah, wanda daga baya ma jama'a suke gane hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wajen shar'anta ita wannan ibada dan duk mutumin da ya samu damar wannan ibada in ya dawo shi kansa zai bada labari ya samu ƙarin lafiyar jiki dan ta yiwu a rayuwarka ba kai taɓa tafiyar kilomita uku ba gashi Allah ya shar'anta maka kayi saboda haka sai ka samu lafiya matsala ta uku jabir da yace sun makaraja min albabi ila safa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita zuwa sa'ayi ya ya doshi safa yana cewa abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abinda Allah subhanahu wata'ala ya fara eh, abubuwa guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala shi a cikin alkur'ani yace inna safa wal marwa Allah ya fara da me safa sannan yace marwa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin yayi sa'ayi yace abda'u bima bada Allah bi zan fara da abin da Allah ya fara wannan dalilin ya sa malamai suke cewa sharadi ne ka fara sa'ayi daga safa saboda haka Allah ya fara da safa Allah madaukake ya fara magana haka annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ayinsa daga safa ya fara idan ka fara sa'ayi daga marwa ka saba ma ayar alqur'ani ka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba nan da Allah littafin Imam Shawkani juz'i na biyar shafi na 61 yace zahaba jumhur zahaba jumhur ila anna al-buda'ata safa wal khatma bil-marwa shar akasarin malaman sunna sun ce dole ne shar'i ne ka fara da safa kafin marwa in ka fara da marwa kafin safa ka saba sharadi saboda haka wannan tafiyar da kai bata inganta ba muhammadu al-aminu shankiti a littafin abuwa bayan tafsiri a mujallar na biyar shafin ɗari biyu da hamsin ya ce wa hujjatul jumhur fi shirati tartib hujjar da akasarin malamai suka bayar game da cewa sharadi ne a jera a fara da safa kafin marwa annan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika saboda na farko dai annabi haka yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa'ayi ne daga safa kafin marwa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa'ayi daga safa kafin marwa kaga an samu hujja na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace abda'u bima bada Allahu zan fara da abin da Allah ya fara sannan akwai riwayar da ta zo cikin sunanun nasa'i wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar yake cewa ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara ta ganin ya zama umarni ku fara da abin da Allah ya fara bi sigatil amri idan ya samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sunnar ta yi ƙarfi ta fi ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda maganar manzon Allah umarni ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya zama wajibi wa ma zalika sannan in ka kara da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku daga nawa ka kara da wannan hadisi manzo Allah yana cewa ku riki aikin hajjin ku tayi ba za a yi da ni ba bane wannan umarni da ya bayar in ka hada da wadannan zaka zai nuna maka cewa dole ne a fara sa'ayi daga safa dole ne fayalzamuna an na'khudha anhu min manasikina al-ibtida bima bada Allahu bihi wa fa'alahu rasulullah amalan bil qur'an al-azim idan ka fara sa'ayi daga safa kai aiki da al-qur'ani kai koyi da sunnar manzon Allah to idan mutum ya fara sa'ayinsa daga marwa kuma fa tunda an ce sharadi ne misali idan ya fara sa'ayin daga marwa sai ya zo safa ya koma sai malamai suka ce to idan bakwai ne zai kara guda domin na farkon dai dama babu shi wato ɗauko wanda ya daga marwa zuwa safa ya yi aikin banza ne ba a san da shi ba lokacin da ya iso safa lokacin aka fara lissafin yanzu zai ta aiki wanda yana cikin fatawar lajina mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da hamsin da tara kuma hadisin jabir yana karantar da mu wata sunna na sa'ai me ce ce wannan sunnar shine a haura saman dutsen safa kafin a fara sa'ayi domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan in ka duba sharhun nawawi a zan sahih muslim juz'in 8 shafin ɗari da da saba'in takwas haka ma manasikul hajji wal umra na albani shafi na biyar. yana da kyau ka haura saman dutsen safa sannan ka fara sa'ai kamar yadda jabir bin Abdullahi ya bada labari a cikin hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya safa hatta ra'a albayta ya haura dutsen safa har sai da ya hangi ka'aba kaga in zaka fara sa'ayi ka haura sama dutsen ka zama kana hangen ka'aba to ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ba shar'i bace sai matsala ta hudu jabir yake summa da na zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a tsakanin zikirorin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a tsakanin zikirorin nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zikiri da ya hau kan dutsen safa zikirin nan shine wanda Jabir bin Abdullah ya bada labari a cikin hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kafin ya ce la ilaha illallah wahdahu sai manzo Allah ya addu'a shine baina zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a tsakanin zikirorinsa littafin al-musannaf ibn abi shayba ya ware wani babi musamman a kitabu du'a'i babu ma ya dabu bihi ar-rajul idza sa'ida ala safa wal marwa idan mutum ya hau dutsen safa da marwa zai yi wannan zikiri wannan zikiri dai annabi ya faɗa kowa ya ji amma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tsakanin zikirorin fa manzo Allah bai bayyana addu'an ba don haka babu wanda ya santa babu wanda ya santa saboda haka al-imam ibnu abi shayba yayi baji akan cewar ita addu'a da ake yi akan dutsen safa ba a ayyana ta ba amma zikiri da ake yi akan dutsen safa da marwa an ayyana zikirin an faɗa amma addu'ar ba a faɗa ba sai yayi baji akan cewa laisa ala safa wal marwati du'a'un mu'akkatun babu wata addu'a da aka ayyana za ka yi akan dutsen safa da marwa ya kuma ba da hujjar wasu tabi'ai da suka tabbatar da haka akwai ibrahim naka'i akwai abu bin abi rabah akwai alqasim bin muhammad bin abi bakar siddiq akwai ikrima bin khalid waɗannan dukkan su tabi'ai ne sun tabbatar da cewa babu wata addu'a da aka shar'anta idan mutum ya haukan dutsen safa da marwa amma an tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi addu'a a tsakanin zikirorin nan amma sai ki faɗan addu'a me dalili me hikima saboda ya ba mu damar mu roƙa makawunan mu abinda da muke so ibnu abi shayba ya kawo hadisin abdullahi bin umar ya ce wato yana mujallar na bakwai shafi ɗari da biyar kitabun musamman inna hukana idan fa'idar Fafa? na fi'o ce ba da labarin Abdullahi bin umar na fi'o ya ce idan mun tafi makka da Abdullahi bin umar idan ya hau kan dutsen Fafa istakbalar mai ta sai ya fuskanci ka'aba sun makabbar salatan sai ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ثم قال سنة سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yake yarfa'u biha sautahu sai ya daga murya kowa ya ji saboda manzo Allah ya daga murya an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bayyana zikirin da yayi akan dutsen safa da marwa don haka an ji to sai nafi'u yace summa yaf'alu zalika summa yad'u qabilan sannan abdullahi bin umar sai ya addu'a idan ya yi addu'a fa sannan sai ya ci gaba ya kawo ɗaya zikirin idan ya yi haka zai yi shi sannan ya tafi marwa sun ya fa'ala zalika alal marwa hatta ya fa'ala zalika sab'a marrat har sai ya yi sau bakwai tsayuwa bakwai fa ya kunu takbiru ihda wa na takbira saboda haka kabbaran an samu ya فما يكاد يفرق حتى يشق علينا ونحن الشباب ونحن shabab. nasu ya ce mu matasa ne a wannan lokacin amma abdullahi bin umar dottijo ne sai dai fa idan an je sa'ayi kafin ya gama gaba ɗaya mun gaji ya ce duk mun gaji amma shi bai gaji ba saboda wurin ibada ne wannan yake nuna cewar daɗewar da ya kamata a yi a sa'ayi ta fi daɗewar da ake a tsawon wurin ijaba yana daga cikin abin da ibnu qayyim jawziya ya magana a littafin zadul ma'ad da wasu malamai da yawa suna kirga wuraren da Allah yake amsa addu'ar bawa a makka akwai dutsen safa da dutsen marwa saboda aka yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shar'anta mana yin addu'a amma in ka lura mutane da yawa idan sun tafi sa'ai Allah Allah mutum yake ya gama wani ma yana hawa la ilaha illallah sai min gara bai ma gama ba ya wuce ya gaji saboda ka shi so yake ya gama zagayawa magana tsayuwar ma babu ita sa'ayinsa ya yi amma ya yi asara na damar ya roƙi Allah bukatunsa ga abin da nafi ke cewa abdullahi bin umar idan ya tsaya a kan safa da marwa yana addu'a sai dukkan mun gaji sai mun gaji amma shi bai gaji ba yana ta kokarin ibada saboda mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu abi shayba sannan ya kawo labarin wahab bin al-ajda wahab bin al-ajda'i ya bada labarin sayyidina umar sayyidina umar ya ce yabda'u bi safa mutum ya fara fa'ayinsa daga safa wa ya al-qiblata fuskanci al na ka'aba ثم يكبر سبع تكبيرات يكبر لي غدا بقي بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه tsakanin kabbarori guda biyu a samu yabon Allah da godiya gare shi wa salatun ala nabi a samu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Umar ya ce wa mas'alatun li nafsihi kuma mutum ya roƙa ma kansa rahamar Allah in ji sayyidina Umar mas'alatun li nafsihi ka roƙa ma kanka wato rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa alal marwa ta misu zalika idan ka tafi marwa irin abin da kai a kan safashi za ka yi kamar yadda jabir ya ba da labari cikin wannan hadisi sannan akwai eh, labarin fa'id bin jubair annahu kana yaqumu aba safa wal marwa fa'id bin jubair tabi'i ne ibn abi shayba ya bada labarin sa yace shi kuma sa'id bin jubair idan ya hau kan dutsen safa da marwa yana dadewa qadara qira'ati suratin nabiyyi dadewar da yake idan ya hau kan dutsen safa ya kai dadewar da za ka yi idan ka karanta suratu muhammad zuwa karshen ta sannan ya gangara ya tafi marwa in ya hau marwa sai ya yi wannan dadewar in ya dawo safa to kaga kenan mutum ka ya kusan rabin yini yana sa aiko to amma ai rahamar Allah kake nema saboda ka ba dade ba sa'id bin jubair tabi'i ne yake haka shi ma ibnu abi shayba ya bada labarin sa kai saboda haka anan yana daga cikin abin da ibn abi sheba ya bada labari yana cewa akwai hadisin da imam malik ya rawaito daga nafi har yanzu annahu sami'a abdullah bin umar wa huwa yaqul ala safa yad'u daga cikin addu'o'in da abdullah bin umar yayi akan dutsen safa aka samu riwayar da nafi ya bada labari wanda tana cikin littafin muwatta in ka duba littafin muwatta na imam malik babu bad'i bi safa fi sa'i babi akan a fara da safa idan za a yi sa'ai hadisi na 1379 nafi'u ya kasa kunne sai ji abdullahi bin umar yana addu'a akan dutsen safa addu'ar da yake allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum ya allah kai ne kace ku kira ni zan amsa muku wa innaka la tukhlifu miada kuma kai baka saba alkawara wa inni as'aluka ina roƙonka kama hadaita ni lil islam kamar yadda ka shiryar da ni zuwa ga addinin musulunci ina roƙonka Allah tanzi'ahu minni kada ka kwace musuluncin nan daga wurina hatta ta tawaffa ni wa ana muslim har sai ka amshi raina ina musulmi ya Allah yana daga cikin addu'an da uh, Abdullah bin Umar yayi akan dutsen Safa wanda aka ba da labari addu'ar sahabi saboda haka yasa malamai ke karwa saboda koyi da shi kuma addu'a ce da ta dace da wato ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah yana sunan kubra na al-imam bayhaqi malamai da yawa suna faɗaitarwa kamar ibn taymiya littafin sharhul umda yana juz'i na biyu shafin biyar da dari hudu da da da hamsin kuma kitabun majmu' na al-imam an-nawawi a mujallar da takwas shafi na sittin da 68 sai matsala ta biyar jabir bin abdullahi ya ce sa'a hatta fa'adata annabi sallallahu alaihi wasallam yi gudu kaga kenan ba tafiya kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a tsakanin safa da marwa ba akwai tafiya akwai gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gudu wannan kalma sa'a hatta idza fa'adata sa'a shi yasa aka kira shi da suna as-sa'yu gudu amma kalma ta as-sa'yu ta dauki ma'ana na tafiya idan ka dauke ta a cikin alqur'ani yanda ta zo tana daukan ma'anar tafiya tana ɗaukan ma'anar gudu tana ɗaukan ma'anar tafiya kamar misali a suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillah ya ku wadanda suka yi imani da an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila dhikrillah ya zaka fasara ku ruga a guje ba ba haka ba ba gudu bane ana ana nufin famdu in ka duba littafin tafsiri idan an yi kiran sallah a ranar juma'a ku tafi sallah ku tafi sallah don haka tafiya ce a nan ba gudu ba ne musamman saboda akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira wanda ya zo a sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza suwiba li salati fala ta'tuha wa antum tasawun idan kun ji ikamar sallah to kar ku ji sallah kuna gudu saboda haka babu kyau mutum ya ji sallah yana gudu ashe kaga cewar Allah fas'au ila zikrillah ba wai gudu ake nufi ba zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun amma kalma ta asfa'u da ta zo a aikin haji wannan gudu ne saboda ka asfa'u takan dauki ma'anar almashiyu tana daukan ma'anar gudu din wato yani aljari kamar yadda ibnu al-usaymin ya faɗa cikin asharhul mumtik kitabul hajji yana fassara abinda ake nufi da asfa'u yana mujalla na bakwai shafin ɗari uku da shida ya ce wa sa'ayu huna bi ma'ana an rakabu a sa'ayu a nan ba tafiya ba ne gudu ake nufi me yasa aka ce gudu ake nufi saboda waɗancan hadisai da muka karanta saboda ka ibnu usaymin yace fa yas'a sa'yan shadidan bi qadri ma yastati gudu ake so kai mai tsanani gudu sosai ka ruga a guji sosai iya yadda zaka iya lakin bi sharadi sharadi da wannan gudu din shine Allah ya ta'azza aw yu'u kada ya cutar da wani kada ya cutar da kansa amma idan ya kai ga zaka cutar da wani sai ka rage dai gudun yanda dai ba za ka cutu ba kuma ba za ka cutar da wani ba gwargwadon yanda sarari ya samu gwargwadon rugawa da za ka yi yana daga cikin dalilai na hadisi na muka karanta ummu usman bintu sufyan annaha ra'at rasulullah yas'a baina safa wal marwa ita ma ta ga manzon Allah yana gudu tsakanin safa da marwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ta yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2419 sahihu sunan ibn majah tace ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ummu usman bint sufyan bint usman ummu usman bint sufyan tace ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudu tsakanin safa da marwa yana ce masa habbai la yuqta'u al-abtaq illa shadda ba a ratsa kwarin al'abu kwafu sai da tsananin gudu ba a ratsa kwarin al'abu kwafu sai da tsananin gudu shi wannan kwarin da ke tsakanin dutsen safa da dutsen marwa sunan shi al'abu kwafu manzo Allah ya ce ba a ratsa gurin sai da tsananin gudu wannan dalilin sa malamai suke cewa a tsananta gudu kuma abinda sahabbai suka ba da labari waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi sun tabbatar gudu ne to idan mutum ya bar ya bar dutsen safa zai tafi marwa wanda zikiri zai yi babu wani zikiri da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ibnu abi shayba nan ma ya kawo min al-athar daga sahabbai eh, da kuma tabi'ai bayanin da suka yi game da addu'ar da ya kamata mutum ya yi a sa'ayi wanda akwai hadisin sahabbai guda biyu hadisin abdullahi bin umar da kuma abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar da abdullahi bin mas'ud ya tabbata cewa idan sun baro safa zuwa marwa suna addu'a suna cewa rabbi gfir warham innaka antal a'azzul akram rabbi gfir warham innaka antal a'azzul akram haka suke maimaitawa har mutum ya isa marwa idan ya tafi marwa ya gama zikiri da addu'o'i in ya taso daga marwa zai dawo safa wannan addu'a zai rika yi rabbi gfir warham ya Allah ka gafarta ya Allah ka yi jin kai innaka antal afdul akram kai ne mafi buwaya kai ne mafi karimci abdullahi bin umar yana yi wannan yasa muhammad nasir din al-albani ya kawo shi a cikin manasikul hajji wal umra shafi na 26 sannan ibada ce da take da lada saboda akwai hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib hadisi na 1112 wanda manzo Allah yake cewa idan kai sa'ayi ladanka kamar ka yanta bayi saba'in ne kaga mutum ya kamata ya zage dan ya ruga sosai kamar ka yanta bayi saba'in ne Ladanta. matsala ta shida jabir ya ce fa fa'ala alal marwaci kama fa'ala alal safa fa fa'ala alal marwaci kama fa'ala alal safa manzon Allah ya yi irin abin da ya yi a kan marwa irin abin da ya yi a kan safa haka nan ya yi shi a kan marwa wanda shi ne dalilin muwalat kiyar mutaba a bainal ashwafi wanda in ka fara kenan babu tsayawa kamar yadda ba a son a samu jinkiri tsakanin tawaf da sa'ayi haka kuma sa'ayin idan ka fara ba a son a samu jinkiri amma don an samu ba laifi ba ne kana cewa innal muwalata shartun fi sa'i illa lil barura kamar istadda alaihi ziham sa'ayi ne saboda cewar Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yayi kan safa haka yayi kan marwa yanda yayi kan safa wato ya nuna annabi bai ba da kafa bai ba da tazara a tsakanin su ba saboda haka yasa idan ka fara sa'ayi ba a son ka bari duk da wahalarsa sai ka gama kafin nan ka bar shi amma ibn al-usaymin cikin shi ashabun mumti yace amma misali idan aka samu cikowa kamar misali a zamanin yanzu akan samu cikowa musamman a ranar idi lokacin da jama'a suke tahowa gaba ɗaya za a tafi kawa kure kawa a wannan rana ana samu cikowa mai tsanani to idan cikowa ya yi tsananta kana iya fita ka yi ka kana iya fita ka yi ka, da ka yi biyu in ka zo sai ka dora kuma ba wai sake farawa za a yi ko ko misali bawani ya kama ka ko kana jin ba haya da ka tafi kai ba hayar ka kai fitsari ka da sai ci gaba kaga ya nuna jerantawan sharadi ne amma in akwai larura bai zama tilas ba to nan idan ka yi haka ka kai ka kawo kaga an gama bayanin yadda sa'ayi yake illa dai kuskuren da jama'a suke idan ka gama sa'ayin a kan marwa sai ka sake tsayuwa ka yi wannan zikirin da addu'o'in idan ka gama sa'ayinka gaba ɗaya ƙablan insiraf kafin ka tafi to za ka tsaya a kan marwa ka yi waɗannan zikirori kuma ka yi waɗannan addu'o'i kamar yadda ka fara a kan safa haka nan ƙarshen sa'ayinka ana sannan ma ka yi zikiri da addu'o'i yana sharhu sahih muslim yana sharhin hadisi na dubu da biyu da da goma sha takwas kuma ibn hajar cikin fathul bari yana sharhin hadisi na dubu da da sittin 1566 haka nan sharhu zargani ala muwatta imam malik hadisi da shida duk malaman sunna sun yi ittifaki akan haka don ka gama sa'ayi ba wucewa za ka yi ba idan ka gama wato zuwa da dawowa din an samu lissafi bakwai ka kai sau ɗaya ka dawo biyu ka koma uku ka dawo hudu ka koma biyar ka dawo shida ka isa marwa bakwai to kar ka wuce sai ka tsaya nan ma ka yi fitiri da addu'a wannan ittifaqan duk malaman sunna sun yarda da shi sai matsala ta karshe shine akhiru sa'i ka zo ƙarshen sa'ai ka yi sau bakwai jabir allah ya ƙara masa yarda ya yi magana a nan wanda shi ibn hajar bai kawo a cikin bulugul marami amma ya maka ishara da cewa akwai sauran magana saboda aka yi cewa zakarar hadisa wato asali abinda jabir ya faɗa hatta iza kana akhiru tawafihi ala marwa jabir ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sa'ayinsa ya iso marwa ya gama sa'ai ya iso marwa ga sahabbai tare da shi sai manzo Allah ya ce musu lawai taqabaltu min amri mastadbartu da zan iya fuskantar al'amari na wanda na riga na bama baya lam afkul eh, hadaya da ban koro dabbobi ba a wannan tafiyar da muke kamar mazan Allah yana nadama inda a ce na sani mazan Allah yake gaya masa inda a ce na san ni ma da ban koro dabbobin hadaya ba da shi kenan a yanzu ɗin nan ja'altuha umra na mayar da hajjin da na niyya ta zama umra saboda haka ku sani manzo Allah yake ce masahabbai faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun duk cikin ku wanda bai koro dabbar hadaya ba a tafiyan nan manzo Allah yake falyahil daga nan fa'ayi da muka ƙare ya warware ya warware haramin sa ji annabi sallallahu alaihi wasallam wal yaj'al ha umra ya maida wannan ibadar da aka yi iyaka umra kenan sai suraka bin malik bin jushum ya miƙe yake ya rasulullah al'amina hadha am lil abad shin shekarar bana ce kadai take da wannan hukunci ko ko har abada ne duk mutumin da ya shigo makka baya tare da dabbobin hadaya ya taho da niyyar ifrat to idan yayi tawafi yayi sa'ayi dole ne ya bata wannan niyyar hajji ya zama umra shin dan wannan shekara ne koko har abada fa shabbaka rasulullahi asabi'ahu wahida fi al-ukhra sai mama, Allah ya sarkafa yatsunsa ya hada yatsun dama da hagu ya musu ya daga hannu ya nuna musu ya hada yatsunsa sai yace dakhalatil umratu fil hajji دخلت الأمرة في الحج لا بل للأبد الأبد maza daga yanzu har abada umra ta shiga aikin haji umra ta shiga aikin haji don haka in mutum ya taho da niyyar ifradi da zaran ya yi dawafi ya bata wannan ifradi din ya zama umra sai dai fa idan kawai ya koro dabban hadaya wannan dalilin yasa ibn al-qayyim al wanda mun yi magana akai a farko farkon kitabul hajj yake yayi bayani a cikin zadul ma'ad yake cewa falamma kana bi makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa makka amara amran hatman yayi umarni umarni da tilan man la hadiya ma'ahu an yaj'alaha umra duk wanda bai koro dabbar hadaya tare da shi ba to ya mayar da wannan aikin hajjin nasa ya zama umra har ma suraka bin malik ya masa tambaya manzo Allah ya bada amsa ibn al-qayyim jawziya yace hadisai da suka bada labarin aikin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa akwai riwayar aisha akwai riwayar hafsa matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar ali ibn abi talib da fatima bintu rasulillah akwai hadisin ta ita ma akwai asma'u bintu abi bakar bin siddiq akwai jabir bin abdullah akwai abu sa'id bin khudri akwai albara bin azib da abdullah bin umar akwai anas bin malik akwai abu musa al-ash'ari da abdullah bin abbas da sabratu bin ma'bad al-juhani da suraka bin malik wanda yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labari aikin hajjin ifradi an gama shi manzon Allah ya riga ya bada doka ba daidai ne sai ifradi to amma tun da malaman sunna sun yi tifaki akan ba laifi bane saboda an samu kuskuren fahimta hatta daga khulafa'ur rashidin su na Umar saboda kai sa malamai suke cewa idan ka yi ifrajin ba laifi ba ne amma wanda yake tare da hujja bai kamata ya ifraji ba saboda wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam a nan muna iya fahimtar cewa umra ta kare saboda wannan bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa habbai kuma da takari shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa ayi guda ɗaya yayi kamar da muka yi magana wanda ibnu qayyim jawziya ya bayani a cikin zadul ma'ad zahir hada annahu kana mashiyan da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne kamar yadda hadisi ya zo daga abu zubair annahu sami'a jabir bin abdullah yaqul tawafa an-nabi fi hajjati al-wada' ala rahilatihi bil bayt wa bayna safa wal marwa li an-nas wali yushrifa wali yas'alu fa inna an-nas qad gashaw farko annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi da ya nuna cewar yayi dawafi akan sawu an samu hadisi wanda ya nuna cewa manzon Allah ya dawafi akan abin hawa wanda mun yi magana akan bambanci da tsakanin su wanda ibn qayyim jawziya yake magana akai annahu sa'amashiyan awwalan da farko sa'ayin manzon Allah yana tafiya ne yana tafiya har ma yana gudu har ma mata suka gani suna ba da labari sun ma'atan mafa ya hora kibal sannan daga baya sai manzo Allah ka samar raƙumi sai yahu ya gama sa'ayinsa akan raƙumi bai karasa a ƙasa ba ya fara a ƙasa amma bai karasa a ƙasa ba akwai hadisin Abu Tufayl shine Amir bin Wasila wanda ke tambayar Abdullah bin Abbas game da mutumin da ya yi sa'ayi yana kan abin hawa a sunnatun huwa shin sunna ne mutum ya sa'ayi akan abin hawa fa inna qaumaka yazumuna annahu sunna qala sadaqu wa kadhab abdullahi ibn abbas ya ce wadanda suka ce annabi yayi sa'ayi mai sunna ce mutum ya yi sa'ayi akan abin hawa sun yi gaskiya sun yi ƙarya sai shi ya tambaya abdullahi bin abbas ya ce ah, ma kauluka sadaku wa kaza ya za a ce sun yi gaskiya sun yi ƙarya sai ce inna rasulullahi kasura alaihin nas farko manzon Allah da ya fara sa'ayi akan tawayen shi yake tafiya har ma yana gudu to sai mutane suka taho aka mamaye shi ya kulu na haza muhammad haza muhammad ga muhammad ga muhammad saboda garinsa ne maka jama'a na ta zuwa hatta harajar awatib min al buyut har ma tana hituwa daga gidaje saboda ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya ce wa kana rasulullah la yughrabu an-nas bayna yadayhi shi kuma zan Allah ba a dukan mutane domin shi bai yadda ba domin annabi a kama dukan jama'a lalata saboda ka sai manzon Allah falamma kasura alaihi rakib lokacin da mutane suka yi yawa sai annabi ya ce a kawo mara kuni sai ya hau kai idan dama ka zo don ka gan shi ne to gashi can kana gani kaga ba sai ka zo har kusa da shi ba ko bare har ka cutar da wani wal mashi wa sa'i afdal saboda ka Abdullahi bin Abbas ya ce annabi yayi sa'ayi yana tafiya akan sawun shi manzo Allah ya karasa sa'ayi yana kan abin hawa amma sa'ayi akan sawu shine yafi inganci saboda sa'ayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan dabba larura ce ta inda a ce babu larura da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sa'ayinsa akan dabba ba wannan yana daga cikin bayanin da albani yayi a cikin sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam كما رواه عنه جابر شافي نفسه هذا الحديث صريح في أنه سعى ماشيا فرقوا النبي صلى الله عليه وسلم يا سعي ينا تبيع أكن ساوى وفي حديث آخر لجابر أو رواية جابر ثم yace tafu bayna safa wal marwa ala ba'irin manzo Allah yayi sa'ayi yana kan raƙumi li yarahu an-nas saboda mutane su hange shi wani yushrif saboda ya zama yana kan tudu wani ya saluhu saboda mutane su samu damar tambaya ba sai sun iso kusa da shi ba fa inna nasa ga shahu saboda mutane sun mamaye annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahih muslim sai ce annahu lam yatub ba'da tawaf al-sadr bayna safa wal marwa sa'ayin annabi guda ɗaya ne a lokacin da ya iso makka yayi tawafi yayi sa'ayi wannan sa'ayin shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bayan an dawo aikin hajji an gama aikin hajji tawaful ifada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawafi bai sake sa'ayi ba fal jam'u bainahuma annahu tafa awwalan mashiyan thumma tafa rakiban lamma gashiyahu Allah وازدحموا عليه ويؤيده حديث ابن عباس واتو حديث عبد الله بن عباس وند ابو الطفيل يما يما عبد الله بن عباس كان بيع yake warware wannan abdullahi bin abbas ya tabbatar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tafiya ne akan sawu yana sa'ayin shi daga baya ya hau kan raƙumi ya karasa saboda yawan mutane to idan mutum ya gama sa'ayi ne ya rage kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai an gama sa'ayi yake kowa ya warware haramin sa anan sai malamai suka ce ashe karshen umra ke kaga umra ta zo karshe saboda ana gama sa'ayi sai manzo Allah ce kowa ya warware umrarsa anan kowa ya warware haraminsa anan ya mai da ita ya mai da haraminsa ya zama umra sai fa idan ya koro dabbobin hadaya me ya rage sai aski ko kuma ka rage tsuman kai shikenan aikin umra idan an tambaye ka me umra fawa fa'i finish ka kayi tsawafi kayi sa'i an gama sai kai aski ko ka rage tsuma ibada ka ta karbu insha Allah a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda yana cikin kitabul majmu na al-imam an-nawawi fa idza dakhala makka idan ka shigo makka qafa wasa'a wa halaka ne umara ka shigo makka kai dawafi kai sa'ayi kai ko ka rage sumarka idan mace ce ta rage sumanta gwargwadon wato gaba guda na yatsarta yana kitabul majmu mujallal 8 shafin 241 wa zalika jami'u af'alil umra iyakan ayyukan umra ke dawafi sa'ayi aikin umra ke da ka gama sa'ayi ka gama umra me dalili saboda hadisin Aisha muttafaqun alayhi Aisha ta tace kharajna ma'a rasulillah mun fito daga madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa minna man ahalla bil hajji wa minna man ahalla bil umra wanda shine hadisin farko a wannan babin mun karanta shi lokacin da aka baro madina wani niyyarsa zai tafi aikin hajji wani niyyarsa umra zai wa min na man ahalla bil hajji wal umra wani niyyarsa hajji da umra wa ahalla rasulullah bil hajji fa amma man ahalla bil umra fa ahallu hina tafu bil baiti wa bayna safa wal marwa kaga hadisin ta ya tabbatar karshen umra shine idan kayi tsawafi kayi sa'ayi ka gama sa'ayi umra ta kai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wa amma man ahalla bil hajji wal umra falam yakillu ila yawmin nahar amma wanda ya koro dabbobin hadaya fa shine wanda ya taho da niyyar Al-Qiran. shi ba zai warware haramin sa ba zai tabbata a cikin ihram har sai an gama aikin hajji sannan ila yawmin nahari kafin nan zai fita daga haramin sa wanda shi ya bambanta wato aikin hajjin at-tamattu da kuma aikin hajjin al-qiran Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك